A ƙarshen mako ne dai aka kai harin ta'addanci irin na ƙunar bakin wake a garin Goza da ke jihar Borno. Daraktan sashen tattara bayanai na irin gamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba. ya fi da cikakken bayani dangane da jerin hararen ƙunar bakin waken da aka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojoji guda uku da kuma wasu fararen hula guda ashirin. Group Captain Ibrahim Albukar na harkokin tsaron Najeriya ya mun karin bayanin dalla-dallan abin da ya faru. Wato ana wani biki ne a Goza a mararraban Hausari. Tuna irin shigali kamar irin aure sai wata ta zo kamar irin ta zo irin masu roko din na yar bara. Ashe tana sanye da wato ainihin bama bama ne sanye da bikinta. Da ta shiga cikin jama'a kawai sai ta abin ya tashi da jama'a. To ana cikin wannan rudani ka san abu da biki da wannan ana cikin wannan rudani. da su jami'an tsaro da mutane suka zo ana ba da gudunmawan ashe akwai kuma na biyu a boye kusa ita kuma ita ma mace da aka taru din ana kokari a ceto masu rai da kuma na kai su asibiti kuma sai ita kuma ta sake detonating din ya aka samu wannan mummunan abin ya faru. Daga nan sojoji a ɗan tsaro sun gaya a ce an sa dokan kowa ya zauna a gida ya wato kamar ta ɗaci kowa ya zama a gida inda ba san kila sun shiga jama'u sun bakoye kuma yara ne ƙanana mata. To da ake haka da wuya sojoji suna nan da suna tallafawa ta ji rauni da wannan a kai su asibiti a ceto ransu sai kuma daga bayan su kuma aka samu wata kuma ta danna nata bom din kuma sai ya tashi to anan dai an samu dai da sojan Najeriya guda kuma da kuma sojan ina hybrid force su ma guda biyu sun ran su ya salwanta to kaga an samu mutuwan sojoji uku kenan kuma fararen hula kuma da suka rasu kiyasta su akan ishirin kuma hamsin biyu yanzu suna asibiti da suka samu ya sanadiyan wannan mummunan abin da ya faru. A baya bayan nan dai ana ganin an kare lagon 'yan ta'addan amma sai ga wannan mummunan al'amari ya faru a halin yanzu. ko wata wace fuska sojoji ke kallon hakan? In ba ka manta ba, ba ba na an yi ta karkashe su kuma jima manya-manyan su komandodin su da yawa eh, su ya salwanta. kabila da operation da muke yi. Ana kike tobe suna yin wannan ne kawai ta gane su jawo cewa kamar sojoji san gaza ne. Kuma General Buba ya nuna a bayanansa kan cewa nan ba da jimawa ba za a dakile su duk wanda suka yi wannan abubuwan kuma ransu kamar ya kusan zo karshe kuma ya zo karshe. Domin su za a yi ba. Group Captain Ibrahim Alibukar. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Intel. wato dai shi wannan tattara bayanai da tantance shi da kuma tabbatar da cewa ya amfani da abin da yake nunawa abu ne mai muhimmanci kaga misali yanzu a kamfanin da nake shugabanci Beacon Security and Intelligence Limited da muka duba alkaluman da muka tattara na watan daya zuwa watan uku mun ga karuwar amfani da irin wayannan bama-bamai da ake hadawa a gida wanda abin da muke ce ma improved explosive devices kashi 68 a cikin 100 to da jami'an tsaron mu suna haka suna irin tattara bayanai kuma suna amfani da shi da su ma sun irin wannan karuwar wadda kuma da ya nuna musu cewa cikin ɗan karamin lokaci wayannan mutanen za su iya komawa amfani da uh, saka wayannan bumabuman a jikin uh, mutane har uh, a kai ga samun 'yan kuna bakin wake irin wannan wanda aka samu to a takaice dai a tattara bayanai da tantance shi da amfani da shi ita ce mahita gare mu to ko yanzu menene abin yi ga dr yahuza ahmad getso wani masani a sha'anin tsaron To abin da ya kamata a yi domin kare ko haka nan gaba shine a mai da hankali kada kasar Najeriya da mahukuntan Najeriya da jami'an tsaron Najeriya mai taru mu yaudari kanmu da cewar mun magance waɗannan mahara mu ci gaba da bin diddigi da bin kadi da kuma wato amfani da na'urori na zamani wajen ƙara zamanantar da hanyoyin bincike da kuma hanyoyin tattara bayanan sirri da kuma inganta mu'amala tsakanin farar hula da kuma al'umma da kuma shugabanni da kuma bin kadin su kansu tsofaffin waɗanda suke 'yan wannan ƙungiya ta masu masu kai hare-hare domin ƙara samun waɗansu bayanai na sirri da kuma yin amfani da su yadda ya kamata. Dr. Yahuza Ahmad Getso, Hassan Mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.